الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzil tafsirin shekha na abdullahi bin furu wata game da hullahu bi rahmati da muka kwana mun kwana cikin suratul mursalat kuma muna shayi na 251 juz'i na biyu mujalladi na hudu

a bayani ya gabata ga abubuwan sun ka taso daga farkon sura zakuwa nan inna matu aduna lawaƙi to kuma allah maɗaukin sarki ya ci gaba da jawabi akan abin da ake son a sanar da mu allah ya ce fa'i zan nujumu wato idan tarmamu umisat an ka ta muhiyat an ka ta wa udimat an ka rasa ta aw zuhiba nuraha ko an ka tahi da haskenta na'am wa idza wa idza sama'u wato idan sama kullu ja an ka bude ta kutta an ka bude ta fakanat abuwa ba dama a ƙohohi gare ta to ranar da an ka buɗe waɗannan ƙohohin don saukan mala'iku na to madawacin sarki yake cewa waya zaljabalu idan duwatsu nusufa an ka cire ta nasfala haɗe irin cirewa ƙwaya wa ramli da rairai fakana ta zama kasiban tudun rairai mahilin mai kwasasa mai zuba wa asalin nafsi abinda a asali ga nafsi din na alƙal'u shirya abu bisuratin da gaugawa lokacin da ana kallo kowa ta farma dukiya ana ciccire shi na'am a wa'azar ne don manzanni su kuma ukitat wato an ka halar ita an ka tara ta bilhamzi lil jamhuri walwawu limna amur walwawu al'asru walhamzu badalun minhu ai uyyana laha waqtaha an ka ayyana manzanni lokacinta Allah zai ta hazuru wanda take halartuwa fihi ciki lishahadati don ba da shaida alal umumi akan al'ummomi wato idan an kai ga ranar da an ka ba manzanni wakacin da za su zo su ba da shaida na'am li ayyamin ga kowane wuni ay min azim ga yini wanda yake mai girma ujjilat an kai lokaci ga arusul manzanni ai umhila an ka jinki li shahadan ba da shaida ala umamihi akan al'ummomin su bi tabligi da ida manzanci wa ta'jili shi ta'jilin gar an ka ce min ajalina daga ba da lokaci ka tauqiti min al kamar abu daga lokaci to ya an haka ranar da an ka da wannan dama wani yini na wato liyomil Fasli, ranar da za a yin bayani daki-daki ai bainal khala'iq tsakanin talikai bayanin wannan bayani na liyomil ta'jili na'am wa ma ajra wa ma wa ya sanar da kai ma yau mulfasul abinda ake ce wuni na yin bayani daki daki min aina kun hahu, ina ka san hakikanin sa tara mithlahu baka taba ganin irin sa ba balaga ya kai matuƙa fi tawili a cikin tsorata shi bi ibhamihi da ruhin shi awwalan farko summa bayanuhu sannan bayani ne bi annahu yawmul hukm wal qada ranar yankan hukunci ta da ranar yanki alƙalanci huwa shi ne tsoro sha'anuhu bi annaka lam tuqim kunhi abinda addalilin su sha'anin sa baka taba gewayewa ba da hakikanin sa wato zalika wa yuhadu min qawlihi li ay li ay yawmin sanda an ka ce a li fasl din to wani irin wuni na na fasili rabewa wannan jawabun jawabu na na iza ay ayyu waqtil fasli bainal khalaiqi wakaci na na rabewa tsakanin talikai na'am wani yawon wailun bane ya tabbata yau izin zarahin nan lilmu kazzibi daga masu karyatawa bizalika da wannan walwailu alhalaku abinda ake ce mawailu shine halaka an annasbu alal mazari li fi ilhi li adam isti imalihi udul ila rafi li ablagu yasa an ka ce wailun ba a ce waila ba domin ya yi mubalaga ya yi kai matuƙa fi ya ga addu'a ni dilalatihi ala dawami domin yana gwada bana an shiga kenan wa yau mai yin zahuhu au sifatuhu shi yau mai yin zarahi na gare ko ko su ba ne gare shi don haka ashe kenan wanda ka yin wannan al'amari mai iya hallaka wanda ya taɓa yana sai Allah ya ce alam nulikil awwalin ashe ba mu hallakar da al'ummomin farko ba bi takazibihim da karyata wasu ai a halaka nahu mun halaka su to in an halaka jama'a farko ko na baya sun taba kuma an taba wasu to ci gaba sun manufi bi'um sannan mun ka biyan musu da al'akiri na na ƙarshe neman kan zabu ga wani suna ƙareta ka ku fari maska kamar kahiran maka Allah ya ce mun hallaka su to yadda mun kai musu kazalika kamar haka misul fi'il na da sanan aiwatawum bihim garizu nab'al muke aikatawa bil daga makangara bi kulli man ajrama ga duk wanda ya mujrimanci duk wanda ya kangarci to Allah zai aikata mai irin haka shi ma yau ta inda an kasa gaba fi kulle aslin kowa da lokaci wa nuhliku muna halaka su na'am wailun bane ya tabbata yawma idin zarahin nan ay yawma ihlakim rana halaka su lil mukazzibin ga masu karyatawa da zalika da wannan falaysa fihi takrar wannan ba maimaita na ba li'annal awwalu li azabil akhirati don na farko don azabal lahira na wa hadha li dunya wannan kuma don azabar duniya amma anna takara litahawili tare da cewa maimaita don tsoratarwa na lahu mawuƙi a hasanin kuma ya abu gari ma'auka mai kyau fitakidi na'am to ku jama'a da ake jawo hankali kuma al'amari ga wanda an kace zai kasancewa kun ba ku dawo ba alam na lukun ba mu halicce ku ba ba mu muka halice ko min ma'in daga ruwa mahinin walakantattu na dubatan mani maziratin kazam ta dungi zalila kaskasacce ai eh, mu mun ka halitta ku to ci gaba faja Allahu mun ka san ya shi wannan maniyin fi kararin cikin matabbata makinin amintatta mai tsarewa harizin mai tsarewa huwa shi ne mahaifa tafsilin wannan bayani la likayfiyatil khalqi ga haƙiƙanin halittar wani lokaci an ka tsara ila kadarin zuwa ga wakati ma'alumin sananne da gare shi ta'ala huwa da wuladati shine lokacin haihuwa Allah ya tsare wannan zuwa ga wakati wanda yake sanannen lokaci wanda za a haihu dan adam kuma bayan an gama halitta tai da wakashin da za a hahe shi ya aka yi Allah ya ce faƙadar na haƙiƙa mun ƙaddara hu mun ƙaddara shi shaƙiyan mara arziki na ɗan wuta? Au idan ko mai arziki na ɗan aljanna an karanta shididi li nafi'in wa kisa'i wa bit takhfif lil baqina wato hakika mun kaddara ai ala zalika bisa ga haka fa ni'mal qadiruna ma dalla da masu kaddarawa muwa nahanu muwa inji Allah to shi gaba wa يومئذ للمكذبين wailun bane ya tabbata yau izin zarahin nan lil mukazzibi na ga masu karyata bi na da ikon mu ala zalika bisa ga haka au alal i'adati ko masu kaddara masu karyatawa da ikon mu bisa ga mai da halittu bayan an rasa su to bana ya tabbata akan su to ci gaba to wai yadda muke kira ga waɗanda muke kira suna ba da baya suna karyata abin da muka kira su su dawo ba alam na ja'alil arda kifata ashe ba mu sanya ƙasa dunkulalla mai tarawa wuri guda ba wannan ismu suna na lima ya fito ga abinda ake tarawa ayin juma'u kaddimami ismu lima ya dummu kamar dimam suna na ga abinda ake dunkulewa au mazdarun ata ko ko mazdari na na ata wato kenan ita bihi la jam ba jam'i na ba kafe ta tulli iznadihi ila damiril ardi ay daminatun ko ku a ce damatu mai dunkuluwa ta ashe ba mu sanya ƙasa haka ba ga ta ƙasa an riga an game ta wuri ɗaya ƙasa ta tattara abinda a cikin cikinta a haya mai rai ala zahariha wa amwatan da waɗanda an matattu fi na cikin cikinta watan su bani alama fuliya watan kiri ma ne. ahaya an wa amwata addalu ala kasaratin wanda ke gwadi musu ga cewa suna da yawa la to baki da duguwa au ala haliyati min maf'ulihi al mahzufu lil ilmi domin an san kowanne na a cikin ƙasa wanda a cikin cikinta da wanda a gabanta huwa al insanu shine mutum wa ja'alna sanya وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم waja'alna mun duwatsu fiya cikin ƙasa jibalon duwatsu sawabitan masu riƙe ƙasa domin idan aka yi gini ana sa gimshiki don a tare shigewa. sannan idan ana gini ƙasa ana sa abin ɗaurewa kamar rudu to Allah ya sanya ma ƙasa duwatsu masu riƙe ta sha mikatin dogaye ya wa ga tsawon murtafi ata maɗaukaka watan kiri li tazini aw li tab'idi li kawli ba'd al-jibal fi as-sama' ha to an ce an sanya duwatsu su zama su ne shamihat abin nan masu abin nan masu riƙe ƙasa to amma kuma wasu duwatsu sama suke can cikin sama ko ga sama don me an kace akwai duci sama liƙaulihi don zancen Allah min jibalin fi min bardin don haka sama ma akwai dutse wa asqaynakum mun ka shayar da kuma an ruwa furatan masu tsananin daɗi azaban masu daɗi wa ayya azabin safiyan kowane irin daɗi kuma farfartattu ai safa'an ga tsalki bi khalqi al da halitta su a cikin ƙoranmu wal manabi da masu buga fiya a cikin ta don haka ashe kenan wannan wata ni'ima ta ta ubangiji domin wannan ƙorama ta furatu ƙorama ta mai zaƙin ruwa aw azab mashar'atul furati ala zama بألز من تلك الليالي لومها ما حتى هد براء لسعود الأسعود نجيب ديليا فبدها كما هرات روانا ما هو هطلن اندادي ويل ويل يومئذ للمكذبين ويل بني أتبت يومئذ زرهن للمكذبين ga masu a bi amsali hazihin ni'ami da misalin waɗannan ni'imomi wa yuqalu lil mukazzibina ana faɗa ga masu kareta wa yawmal ta ran alƙiyama idan alƙiyama ta tsaya za a ce masu karyatawa ni za a ce musu ينطلقوا wato in mutum ya ce abu bai yi sai abu ya tabbata to babu abin da ya shan kai iri ne to balle wanda ya ce babu azaba ranar alkiyama an kira shi ya yadda an jawo hankali ya kiya yau shi an halitta shi an tashi shiga azabar to don haka sai mala'iku su ce ya ku waɗanda sun ka abin sun karkace mu hanya in ɗaliku ku tahi ila ma kuntum tukazzibuna bihi zuwa ga abinda kun kun zan kuna kakkaretawa da shiya min al'azabi na azaba azaba da kuke cewa ba a yi babu ta ga ta yau to ci gaba لا ظليل in ɗaliku Allah ya ce ku tahi takariru littaukidi ila zillin zuwa ga inuwa hayaƙi wato zillin inuwa ta lidu khali jahannama ga hayaƙin jahannama zi salasa suabi wanda addara sa uku taraki kasusuwa uku izar tafi a yi haka li'izmati don girma nai muhidun bihi mai kewaye na gare su min fokin sama gare su wa an aimanin kuma ya kewaye damar su wa an shama'ilin ya kewaye hagun kai kama tara dukhanul azim kamar yadda kake ganin hayaki babba babba ya tafarruqu zawa'ib zankaye ne suna rarrabuwa wakila hiya lahabu an ce shi ne biro wa sharar da tartsaki wa duhan da hayaki wa khususiyatin salatu kuma keɓancewa cewa zai salatu shu'abi da aka keɓance uku li'an al-mu'addi ila al-azabi imma al-waham allazi fi dimagi domin abin da ya bayar zuwa ga wannan azaba ko dai alwahami wanda a cikin kwallowa kwanya daya aula gababu ko ko hushi allazi fi yaminil qalbi wanda addama ga zuciya biyu aw shahawatun ko ko shawa allati fi yasari wanda a wajen hagunsa to bisa ga wannan kasusuwa an ka kasa hayakin nan domin ka kahiri dandana wani zaƙila don haka an ka ce shu'ubatu ta ƙifu hokal kafiri wa shu'ubatu an yaminihi wa shu'ubatu an yasari wato ana samun wato kashi uku na shu'uba wanda yake rabuwa sama ga kahiri guda dama garai guda hagu garai guda sama garai zai salatu shu'abi yan an ce mi ashu ba sai ka ce zaza la zalili wannan hayaƙin wa ba inuwa ciki na atu zillin wato kenan mu ita an sifantar da zillin inuwa ta hakuman don janci don kushe mihim gare su waraddan kuma don a kwaɓe su lima a waban lafzin zilli lokacin sun ka zaci wai lafzin gada an kai na zilli ko akwai wata inuwa la yakun min harri har da zalika al babu wani inuwa mai zamuwa ga zahin wannan wuni wala yughni min lahab ko ba iya wadatarwa daga biron wuta don ita wuta innaha إنها ترميه ha ai annaru ita wuta tarmi tana jiwa bisharar da tarbatsi huwa ma ta daya rashi da abin da tashi min haga ita kullu shararatin dukan tarbatsi kal kasar kamar wani irin yankin bene wato ina abin da yan ana babbaka ana kuna yaka halbawa sama yana tsalli har kana jin kana jin sauti ne to ita wannan wuta in ta halba belatta warkasan bene min albina ina gina fil uzma girma aw shajar ko ice galize mai kabri wahiduha qasaratu wato benanya to shi wannan biro da ta iya tahe sama ka annahu annahu jimalatun ka annahu kace shi tarqaqan ai ashararu tarqaqi shi nan tisharu lokacin da yake watsuwa sama sai ka ce jamalatu wato raqum na jam'u jamalatin jam'i na raqumi jam'u jamalin wala hamzatu wa kisa'i wa habsu jamalatu sufrun wato masu yalo fiya atiya a cikin kamar ta walauna da launinta wa tajbihul awwalu tasbihi na farko da kaji ainihin baya ta uzmai girmana wal irtifa'i da daukaka wasani na biyu fil launi ga launi wal kasarati da yawa wata tabu da bibiyar juna wal ikhtiladu da garwaya wa sur'atin da kuma gaugawa al harakati motsi fi jihati ga inda ta sama don haka wakila sufurun sawadu wato baki li hadisin saboda hadisin ma'aiki shararun nari aswadu kalqiri tartsakan wutar lahira bakin kirin yake wadda kasan zuzuge wato a nan kada alwahami ya ɗauki mutane an ce ina ha tarmi bi shararin kalqasr wutar lahira tana jiwa da ta tsakewa da kasan babban bene ta halba to sai kuma aka koma cewa ka annahu jimalatu suf kamar raƙun mana masu yalo to wancan tajbihi na warko tajbihi na na girman tartsaken da aka halbawa sama wannan tartsaken na wuta girma ne ya kai girman bene ko da hawa ɗari na yadda kaga in ana tura yadda ya belan nan ka tashi to ita ko belatta wadda kasan bene to wajen launi kamar raƙun na waɗanda ayyano ba wajen girma ba sannan wajen belatta na biyar junanta yadda kasan raƙun an samu su aka an jawo na gaba ana riƙe da su suna rabuwa to haka nan saka bai juna shi aka tasbihin ba wai an ambaci kamar bene ko ko kamar raƙumi ba wajen raƙumi wajen sifa da launi shi aka magana da bibe juna amma wajen bene girma aka magana abin da kaɓalla sama wato ana kuskure wani tafsirin wannan abin nan Allah sauƙaƙa to ci gaba ويل للمكذبين كده بقى هذا يوم لا ينطقون ولا لهم فيعتذرون ويل بني يا yawma idin zarahin nan lil mukazzibin bi zalika al ga masu karyatawa da wannan wuni haza ayyumul qiyamah ranar al qiyamah yawmun yini na la yadqu fihi bi shay'in li fad'il hayrat fi ba'd mawaqif mawaqifihi wuni na wanda ba ba a ko magana kowa yayi mugi ga mutun ya su murgiya ya rasa abin da zai cewa shekara dubu hamsin tsaye mutum bai ce kala ba don mi la yadquna fihi bi shay'in li fardil khairati domin faifaye wa demuwa fi ba a cikin sashen mawaqidi matsayin alkiyama au bi ma yanfa'u ko ku ba mai cewa wani abu abin da ke amfani ne li'anna gairahu domin waninta wani magana mai amfani ka lana daka kama bai hulki na ba wala yi uzanu lahum ba a yardi gare su bai ata zuru su kawo hamzari a dahon ala yi min min da ta sabube an wa dafilu kai khaizu naqli ay la izna babu izni fala zara. babu kawo hanzari ولو جئنا جوابا لدل على ان عدم الاعتذار لعدم الاذن ويوهم ان لهم عذرا sai a ɗauki cewa suna da wani hamzari lauyi uzanu lahum da ai musu yardi wale ka zalika wailun ya tabbata wailun bane ya tabbata yau ma izin zarahin nan lil mukazzibi ga masu karyatawa bi haza da wannan haza yau mulfas. haza yawmul ni da na kumwal haza yau fasl wannan shine yinin da ake bayani daki daki a rabi jama'anakum mu hada ku ayyuhal mukazzibun ya ku masu karyata min hazil umma wal da na farko min al mukazzibin daga cikin masu karyata qablakum gabaninku lil hukmi bayna al muhiqqi wal mubdili don yi hukunci tsakanin mai gaskiya da maƙaryaci bayanun lil wannan bayanin ya garabewa fa in kana lakum kaidu kana lakum to fa in kana lakum kaidun in ya zan akwai wani kaidi gare ku makirci hilatin dubara fi dab'il azabi ga tun azaba an kun gabarin ku to don Allah ku takaita fa ki duni ku mai so amin makirci fa katalu ku yi barbaru ala alayya garan bi takalisa an basu kun da tsalake wa kanun ku min al azabi gabanin azaba tawbihul lahum wannan na gare su alama kanu ya duna bihil mu'minin ga abinda sun gama suna mu'mine makirci wa ko da bayyana da kasawarsu Allah ya sauƙaƙa to ci gaba wailun wani ya tabbata yau ma'izin zarahin nan lilmukazzibi daga masu karyatawa bi haza da wannan saboda haka ashe kenan abinda ake nema ga mutane su riƙe abinda an ka sanar da su na gaskiya ka su ta shi to ga shi nan gaba وفواكه مما يشتهون to an yi magana a kan waɗanda an makaryata da kuma abin da zai same su sai aka juyo kuma zuwa ga mutanen kirki mutanen Allah Allah ka sa mu cikin su innal muttaqina min ash-shirki lalle on sun kare kansu ga barin hada Allah da wani li'annahu fi muqabalatil mukaththibin domin yana muqabala da masu karyatawa fi zilalun suna cikin inwawaki suna cikin inwoyi ai ta kasufu a shijarin wato suna cikin duduce itace wa oyunin da idanun ruwa jariyatin masu gudana Allah ka ba musu kuma wahowa kiha suna da ababen marmari min ma ya abinda suke marmari kasiratul anwa'i abin marmari wanda adda yawa ba a iya kididdige adadi ne wal ma'ana annahum mustagriquna fi anwa'i taraf ya aljanna sun a cikin nau'uka na nishadi da jin dadi da walwala maqulan lahu abin fada gare su kulu kulu wa rabbul hani'an bima kuntum za a ce musu kulu ku ci washrabu ku sha hani'an kuna masu wato jin daɗi kun kuntum amaluna don abin da kun zan kuna aikata a fi duniya ba don cancanta abin da kun kai duniya ba don aikin ku na duniya wanda an ka sa ku kun kai amma ba ku cancanta aljanna da aikin ku don haka sakamakon da an kawa al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an wa wasu al'ummomi iri ne wa'an sun kai aiki irin nasu don haka sai Allah ya ce mun ba ku wannan ni'ima ba ku kaɗai ba inna ka zalika mu kamar haka kama jazil al muttaqina kama idan muka sakan kama wajen tsoron Allah na jazil muku sinna muke sakan kama masu aika masu kyauta aiki suwa na al mukhlisi na wanda masu aiki farfartacce kai ya ku al'umma umma fa ahsinu ku su jazu a saka muku bi haza da wannan Allah ba mu ikon kyautatawa to ci gaba Amma duk abin gada an ka ba mutanen kirki na ƙwarai, wai lumbun ya tabbata yau ma'izin zarahin na lalmu ka zubi na dihi ga masu ƙaƙƙare ta waho da shi. Na'am. Kuma wata mata'un ƙorilan inna kun mutum to wannan maganar da aka wa masu karyatawa nan duniya na Allah ya musu ita ba an ce yan aljanna za a ba su a ce musu ku ci ku sha to su ku waɗanga fantararru nan duniya za a ce musu kulu ku ci wata mata uku ji daɗi kalilan kaɗan halin min na hali na ga masu karyatawa ai alwailu sabitun lahu wallahi bone bone tabbatacce na gare su fi hali ma ƙalu lahum a cikin halin abin da ake faɗa gare su zalika wannan fi a cikin duniya ta hasiran lahum wannan gwada musu na zakan suna tsara ya cika don mi bi isa da haƙiri domin sun zaɓi walakantacce alal haƙiri bisa ga babba wanda ya zaɓi duniya ya ban lahira ya zaɓi walakantacce akan mai girma walakantatta duniya mai girma lahira awul kalamul musta'anhu ko ko magana ta wadda an ka istinahi ta ala wajhi tahdidi ya ku masu karyatawa in ba ku gamsu ba ku nuwa ta mata ukalila wallahi ku ci ku ji daɗi kaɗan amma za mu kama ku an ce ma bari awa awaza ka bari kaƙi an ka ce to i tadidi ko ba tadidi ba Allah tsare mu Allah ya ce innakum mujrimuna haƙiƙa kuwa makangara ne wa aqibatul mujrimi abinda a ƙarshen mujrimi alhalaku da'i halaka dawamammiya Allah kiyashe mu to ci gaba alaikum assalam na'am na'am na'am ai ƙaryata ita ta jahaye shirki da Allah ƙaryatawa ita ta jahaye shirki da Allah da ya yarda da Allah ɗaya ka bauta ta ma bai haɗa Allah da wani ba makareci wanda bai karyata bautar Allah ba fasiki na amma makarecin da ya karyata bautar Allah na kahiri na kamar yanzu ku gamo da mutum ya ce mai wanda ina kake yace ai da nan ka bakin kasuwa kuma da can ka taso ba gane ba kuma wani zaman ku guda ni yayi ma kaga ya haram baka da hujja kace mai kahiri amma dai fasiki dai na Allah sawaka hmm. to su waɗannan da an ka ce haka sai Allah ya ce wailun bane ya tabbata yau izin zarahin na lil mukazzibina ga masu karyatawa bilmun ini, ga wanda an mai yin ni'ima ne Allah Wai za ƙila Idan aka ce gare su, irka irka'u ku yi tawazu'i ga ubangiji tawazu'u lillahi ku kankan da kai ga Allah bi qabuli wahayi da karɓar wahayin Allah wata dinihi da bin addinin Allah wani tafsirin malaman sun ce shi ake cima irka irka'u a ah, sai ko suna da irin wannan ba a ce mutum shi rage farashi ko ba a ce haka nan to ba su yi au ko kuma bisa ga wanda yake sallu ku sallah to la una can inda an ce tawabi aka nuhi ba tawabi la tawabuuna bi zalika inda an ce sallah aka ni ay la yusallu ba sallah muttasilun bi qawlihi lil mukazzibina ka annahu qila waylun yawma idhin lil ladzina kazzabu wal ladzina idza qila lahum irka'u la yarka'una bone ya tabbata ga waɗannan da ya zama suna ƙaryatawa da waɗanda ya an ce ku yi sallah ba su yi aw bil mujrimina koko bana ya tabbata ga mujrimai ka annahu qila hum ahqa su sun cancanta bi an yuqal lahum a ce gare su kullu wata mata u qalilan lika bil mujrimina ya cancanta a ce musu hakan wani kaune idza qila lahum ular ka una koko ya an ce ku yi sallah ba su kai ci gaba ويل يومئذ للمكذبين wailun bone ya tabbata yau izin zarahin nan lil mukazzibi daga masu karyata bil amri wan nahyi da umarnin da an kai da hannun da an kai duka karyata su kai bone ya tabbata musu shin qur'ani magana Allah ta ya Allah na magana wani na yi to ci gaba fabi anni hadithin ba'dahu shin wai abin tambaya yanzu wanda aka karanta mu Qur'ani bai gane ba bai yarda ba shin wai su Quraishu da sauran ire-iren su ko fa bi ayi hadisin da wani magana ba hu bayan Qur'ani ba ba'dal Qur'ani bayan Qur'ani su suka imani idza lam yuminu bihi in ba su imani da shi ba huwa mu'jizun alhali Qur'ani mai kasarwa na fi zati ga zati ne mustamilu ala alal hujaji qur'ani ya haɗu akan hujjoji alwadaha mabayyanu wal ma'ani da ma'anona a sharifa madaukaka wala hadisi danihi ba wata magana wata gwamnati qur'ani sai kusa gare fadalan an an yusawi balle sai daidai da shi ko akwai duk wanda ce ga wani abu wanda ya kai qur'ani wallahi kafiri na kai an haɗa birkice wala hadisi danihi in ji shehu na abdullahi babu wata magana wata ya kusa qur'ani fadalan an an sawi balle ta yi daidai da shi wasu fil hadisi ya cikin hadisin ma'aiki man ƙara a duk wanda ya karanta fa bai ayi hadisin ba da huyu nuna duk wanda ya karanta ta fal yaqul amantu billahi wa bima anzala da waje da cikin sallah Eh, ai in mutum karanta su karshen wannan sura ba to kame ya sai ce amantu billahi wa bima anzala ta eh ko cikin sallah eh, ban ji ba ah, a ku tamma tafsir suratul mursalat to abinda ka biya suratul nabai makkiya 40 aya tana da ayanta 40 eh lokaci yayi